يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهكا على تكيئكم سامنا رانا رشاء قدرا شاهدوا ga watan ramadan watan tara shekara ta dubu da dari hudu talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam wanda ya daidai da ranar takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin fahimtar abin da suka kunsa muna cikin suratul anfal inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta hamsin da bakwai sai kuma za mu ɗauka da kan aya ta hamsin da takwas zuwa aya sittin da ɗaya kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فانبت إليهم على سواء إن الله ma'anar wannan aya a taƙaice Allah yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam wa imma takhafanna min qaumin khiyana idan kana jin tsoron algus daga wasu jama'a ya kai manzo dangane da abin da ya shafi kulla alkawari tsakaninka da su kake ga alkawarin da kuka yi da yiwuwar za su saba za su yaudare ka to in ka ji tsoron haka fambis ilaihim ala sawa kai musu watsi da alkawarin da suka yi ka sanar da su da kai da su yanzu ba wani alkawari ala sawa ka zama kai da su wajen sanin haka kuna daidai wa daida yadda kasancewar babu wani alkawari tsakaninka da su ka sanar da su su ba su sani cewar babu alkawari tsakaninsu da kai inna Allah la yuhibbul kha'inin haƙiƙa Allah baya son mutanen da suke maha'inta waɗanda suke da algus fassara wannan aya ta salo mai faɗi ta wadda Allah wa imma ta khafanna min qaumin khiyana babban malami cikin malaman tafsiri malam abubakar jabir jazairi Allah subhanahu ta'ala ya kare shi da lafiya yake cewa tsoron ha'inci da aka yi bayani cikin wannan aya cewar wa imma ta khafanna min qaumin ta. ya ce to batun tsoron ha'inci abin da ake nufi da shi a nan yayin da zaton ka ya rinjaya kake da ƙaƙƙarfan wato zato da waɗanda kuka yi alkawari da su na cewar za su ha'ince ka sakamakon bayyanar wasu alamomi da ka gani da suke nuni kan yiwuwar za a yaudare ka to anan ne Allah yake cewa fan bis al ilaihim ala sawa kai musu watsi da alkawarin da suka yi da kai ya zama kai da su duk zama daya wajen sanin ba wannan alkawari su sani ka sani cewa yanzu fa ba maganar rikon alkawari tsakanina da ku ba ku alkawari tsakaninku da ni sakamakon alamomi da suka bayyana gare ka na yiwuwar za a ha'ince ka a yi maka alkawarin da kuka yi da Allah subhanahu ta'ala ce fambit ilaihim ala sawa shi dai wannan malami mala abubakar jabir jazairi yake cewa Allah ya ce ya yi watsi da alkawarin da i da wasunsa in ya fuskanci cewar yana tsoron za a ha'ince shi to cewa da Allah iya yi watsi da wannan alkawari kuma ya zama shi da su kowa ya daidaita wajen sanin cewar ba wannan alkawari yace to Allah ya faɗi haka ga manzo sallallahu alaihi wasallam dan kada a tuhumi manzo tsira da aminci Allah tabbata gare shi da karya alƙawari dan ka a tuhumce shi da cewar maha'inci ne domin idan bai sanar da su ce to fa ni daga abin da na fahimta daga gare ku alƙawarin nan ba mai zarcewa bane ba mai ɗorewa bane rufata kuke so ku yi ba alƙawari tsakana da ku ba babu alƙawari tsakaninku in ba a faɗa musu haka ba to da wanda dalili zai sa a far musu da ah, yake shi annabi ne to ya yi ha'ince mu ya muka alkawari da shi kuma ya saba ya karya to Allah subhanahu wata'ala sai ce dan kada a zargi manzansa sallallahu alaihi sallam da karya alkawari kada a zarge shi da ha'inci sai ya to ya watsi da wannan alkawari ya sanar da wanda suka alkawarin cewa ni fa wannan alkawari na ku ban dauka ba na aji ko ma babu alƙawari tsakanin ku da ni kamar da babu tsakanin na da ku to sai aka ce haka saboda kada in wani abu ya sa za a yaƙe su sai a yi ha'inta su akai ko kuma sai an wato yaudare su to sannan bayan haka malam muhammadu al-amin shankaiti allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan abu da ya faru da wannan bayani da wannan aya take ɗauke da shi yana sanar da mu cikar adalcin addinin musulunci har tsakaninsa da waɗanda suke kafirai abokan gabansa Allah subhanahu wata'ala ya hana annabinsa ya yaƙe su bisa wato arin ba zato ba tsammani sai aka ce a ya sanar da su alkawarin da ke tsakaninsa da su cewar babu shi shi ya ambata musu wannan suka sani ya sani to idan yaki zai kasance sai ya kasance daga amma ba ana tsake tsaka da alkawari ba tsakanin musulmi da su ko tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da su a kuma ce a far musu dan ana nufin cewar an ga alamun ba za su cika alkawari ba an watsar da wani alkawari ba tare da sun sani ba tare da an sanar da su ba a to wannan yake nuna adalci na addinin musulunci da yadda yake mu'amalantar har waɗanda ba musulmi ba ba magana a rufe su ko a musu da ku sai abinda wannan aya take sanar da mu wannan aya tana sanar da mu haramcin saba alkawari da kuma ha'intar abokin hulɗa kamar yadda wannan aya take sanar da mu halaccin nan ta nan ta haramta ta sanar da mu haramcin saba alkawari da kuma ha'inci sannan kuma a gefe guda ta sanar da mu halaccin sanar da watsi da alkawari da warware shi a yayin da wani hali ya bayyana da zai sa a yi watsi da shi yayin da aka fuskanci wata alama mabayyaniya da za ta sa dole a ajiye wannan alkawari to ya halatta a ajiye a fasa shi imam abu dawud da imam tirmidhi allah ji kansu da rahama sun rawaita hadisi da ke cewa hakika mu'awiya sahabin annabi allah ya da shi wani lokaci an samu gudanar alkawari tsakaninsa da tsakanin daular rom to a wannan lokaci alkawarin da suka yi da lokacin da aka ɗiba ya kusa ƙarewa yana gab da cika sai wato shi mu'awiya ya tafi tare da runduna ta mayaka. da nufin cewa to tun da alkawari ya taho gab da karewa alkawari na cika yana karewa to kuma dama ta samu ta afar musu to ne sai akwai amru dan ambasa Allah ya yarda da shi yake cewa na ji manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce duk wani wanda yake da alkawari tsakaninsa da wasu jama'a cikin al'ummar musulmi to kada ya kulla wani abin kullawa kada kuma ya kwance wani abin kwancewa har sai lokacin da aka ɗiba ya ƙare ƙarƙaf, ko kuma ya watsi da wannan alƙawari ya sanar da wanda suka alƙawarin cewa ne fa yanzu alƙawarin nan na aji kusan na aji babu alƙawari tsakanin da ku to wannan ya sa sai wato sahabin annabi mu'awiya Allah ya da shi ya tattara jama'ar da ya taho da su yace a koma gida dan aiki da korwar manzo sallallahu alaihi wasallam cewar idan har muddin akwai alkawari tsakaninka da wasu jama'a to ko dai kamar alƙawarin nan ya cika a yadda kuka yi ko kuma in ka fuskanci war za a yaudare ka ka fito fili ka ce wani alƙawari na aje kusan na aje babu shi tsakanina da ku bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun fasara wannan aya Allah yake cewa kada waɗanda suka kafirta kada waɗanda suka yi musu da ayoyin Allah su zaci cewar sabaku sun tsere wa Allah kada su zaci sun kufce wa azabar Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa innahum la yu'jizun haƙiƙa su ba za su iya kufce wa Allah ba ba za su iya gajiyar da shi subhanahu ta'ala ba a'a Allah mai cikakken iko ne akan ɗaukan fansa game da su da ne musu da martanin abin da suka yi na kafirce masa ko dai a nan duniya ya hukunta musu kisa da raunuka da wulaƙanta ko kuma a lahira izartar musu da azabarsa sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu cewa duk wani mai ƙoƙarin gudu sakamakon ya saba wa Allah ba zai iya kufcewa Allah ba sannan kuma ba zai iya rinjayar Allah su subhanahu wata'ala ba Allah maɗaukaki ya ce am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna shin wai waɗanda suke aikata miyagun ayyuka suna zaton za su kubce mana ne su tsere mana in ji Allah sa'a ma yahkumun in har suna hukunta haka to abin da suke hukuntawa yi muni ba sun jahilci waye Allah ba a kubcewa Allah bawa ake iya kubcewa a wato guje masa

Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba cewa a iddo lahum mastata'atun min quwwa ya ku jama'ar musulmai ku yi shiri ku yi tanadi don yaƙar abokan gaba ku kafirai sai ya ce mastata'atun min quwwati gwargwadon abin da kuke da ikon yin tanadinsa na ƙarfi ko mai ƙanƙanta ko ne yawa ku yi shiri ku yi tanadi Allah sai ba da misali ce wa min ribatil khayr daga cikin abin da za ku iya yi na tanadi da shiri don yakar abokan gaba ku kafurai akwai batun daure da wakai wanda akan fita yaki da su in suka ga da wakan ku zara-zara ƙosassu lafiyayyu wanda suka samu wato training da horo to wannan ma shiri ne zai rika fadarwa da arna gaba cewa waɗannan fa kullum a shirye suke wannan fa cikin tanadi suke ko lokaci ba shantakakku ba ne ba su da sake Allah yake cewa nabihi bihi wallah ma'anar yin shirin da tanadin don ya zama kuna tsoratar da dukkan wani makiyin Allah da wannan shiri wa aduwakum kuma makiyanku domin duk wanda ke kin Allah yana kin ku mai kin ku yana kin Allah saboda abin da kuke kai na tsarin Allah da tafiya akan koyarwar dokokinsa Allah ya ce wa akharina min dunihim kuma don ku tsoratar da wasu ma daban ba waɗanda aka ambata muku ɗin can ba wanda ku ɗin ba ku san su waɗannan da ake faɗa na daga bayan ba kuma kanku ba ku san su ba la ta'lamuna ba ku san su ba Allahu ya'lamu Allah ya san da su domin shi babu abin da yake koyuwa gare shi la ta'lamunahum Allah ya'lamu ko ba ku san su ba amma shi Allah ya san da su to su ma in kuka yi wannan shiri da tanadi za ku tsorata su ku razana kamar yadda kuka razana waɗannan da aka ce ku shirin don razana su sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya da cewa wa ma tunfiqu min shay'in babu wani abu da za ku ciyar ko me kankantarsa ko menene shi fi sabilillah kuma ya zama kun yi ne dan ciyar da tafarkin Allah domin Allah tsakani da Allah kuka yi Allah ya ce waffa ilaikum za a cika muku sakayyar wannan abin da kuka yi da ladansa wa antum la tuzlamun kuma ku ba za a zalunce ku ba domin ba mai zalunci bane yake mu'amalanta ku wanda yake adali ne da bai yadda da zalunci ba ya ma haramta wa kansa ya haramta muku yinsa fasara wannan aya a fayyace malamai suke cewa da Allah ya ce wa a'iddu lahum abinda ake cewa i'dad shine ka riki wani abu ka samar da wani abu bayan ka samar da shi ka wato anin taskake shi ka ajiye shi zuwa lokacin bukata shine tanadi bahaushe yake cewa tsimi da tanadi to shine al-i'dad wa a'iddu lahu ku yi tare na kuɗi ku sayi makamai ku yi tare na kuɗi ku sayi dawakai ku killace dawakanku ku ɗaure su a gansu kuna kulawa da su kuna wato ba su horo a ga kun siyo takobi kuna wasawa a ga kun ɗauko mashi kuna koyon jefa shi a ga kuna wato koyon harbi da kibiya to wannan shi ake cewa i'dad ko ku yi shirin nan na kuɗi da za ku tare da ku ajiye don abin da za ku ci a lokacin fafata yaƙi ba kawai ku tanadi makamai babu abin da za a ci ba yunwa ma sai ta zama makamin da za ta kashe ku kuma ba kuma kuna da abincin da za ku ci amma babu abin da za ku yaƙi abokan gaban ku ba a Allah ya ce min kuwwati duk wani abu zai ba ku ƙarfi da shiri da tanadi to ku yi shi an karɓo daga uku dan amir aljuhani Allah ya yarda da shi yake cewa hakika ya ji manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan mambari yana cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi wa arna da kafirai shiri da tanadi gwargwadon abin da za ku iya yi na ƙarfi sai manzo ya ce ala innal quwwata rabb ku saurara ku ji ƙarfin da ake nufi shine harbi da kibiya da jifa da mashi ki zamanto kun dage kun sai abokin gaba kun saki kibiya ta je ta same shi ya tsalle ya tumi ya faɗi an rasa shi to ku riƙe wannan wannan hadisi manzo ya ambata cewar ala innal quwwata ram haƙiƙa ƙarfi ina cikin wato anin harbi da kibiya sai da ya faɗa har uku wannan hadisi imam muslim da wani suka rawace shi sannan malamai suke ambata cewa shiri da tanadi na daure da wakai da samar da takubba ko masu yana daga cikin mafi karfin abin da ake duka a matsayin karfi da tanadi kuma daga cikin mafiya girma a lokacin su manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma lokacin da ya biyo bayan an kuma keɓe batun harbi da kibiya manzo ba da misali da shi a wannan hadisi saboda amfani da kibiya ina daga cikin mafi koli na ƙarfin mayaka a lokacin su manzo sallallahu alaihi wa sallama da wanda suke bai da su cikin sahabbai saboda haka Allah sai ambaci misali na daura dawakai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayanin kuma abin da ya shafi harbi da kibiya da Allah ya ce mastata'atun min quwwati gwargwadon abin da kuka sami ikon tanadawa na ƙarfi ku yi ku tanada to wannan ya kunshi ƙarfi na hankali in abin da za ku yi ta ɓangaren amfani da ƙarfin hankali ne da hangen nesa da nazari ya ba ku dama ku yi nasara kan abokan gaba ku ku yi shi ma tanadi ne da shiri kan ku zama masu ragon azanci ga makaman ga ƙarfin ga taron sabe amma saboda rashin ƙarfin hangen nesa da nazari ku je ku kai kanku ga mahalaka ku kai kanku ga inda za a raunata ku a kashe ku a tarwatsa ku a ya kunshi karfin hankali da nazari da tunani da hangen nesa ku yi haka kuma ya kunshi abin da ya shafi karfin jiki idan da abin da za ku ya sa wato ku samu tirenin da horon da za ku zama karfafa a rika ku to ku yi irin yadda yanzu za a gama mutum ƙoƙarin kokarin koyan kari na waɗanda suke harkar dabanci a ɗauki sanda ka kawo a sa a tare ka kawo ta nan tare ta nan ka koyi kuma abin da ya shafi su kumfo eh bangaren harkar yan tana ka iya yadda aka ce wato ba makami da nakar nasa ya zube gaba da gaba za a yi ya ga cewa bakan kan wallasa ba ne kai ma duka ɗaya ka hantsar da shi ka duka kuma ka kare shi bai same ka kuma duk suna kai ka doke shi a'a in banda wannan ma da wani tsaron salam a kula da wanda suke wato tsirka tsirkan cikin ku karwaman cikin ku to su koyi damban zamani bayan wanda aka yi na karet bayan wanda ya shafi na kariya da sanda bayan wanda ya shafi wato amfani da yadda za a sarrafa takobi ko kibiya ko mashi to banda wannan ma in ta kama na a kule hannu a wato tiki ko ne ka ɗaukar ka doka ko ka doke shi ya faɗi faɗuwar da ba zai tashi ba ku yi malamai suka ce duk wannan ya shiga ciki kamar yadda ya kunshi kuma nau'o'in makamai na zamani da aka samar yanzu wanda za a hau jirgi a sako bom ko kuma wanda za a amfani da wato igwa a wato kai hari ko ku a wanda za a amfani da wani makami na ruwa ko wanda za a amfani da wani makami na ƙasa da sauransu to duka wanda kuka sani kuke da dama ku tanade shi ku yi wannan shirin kada ku ce ai ku an ce wa min ribatil khayli da wa kai aka ce a daure da ko magana cewar an yi magana kibiya ku zauna kuna nan da kibiya za ku yi harbi da takobi za ku yaƙi bayan lokaci yanayi ya sauya na yanzu a sa bindiga kafin ka ɗana kibiyar ka an kwashe ku ku bakwai daga ciki a kuma ku samu bindigun ku tanade su sau da aka malamai suka ce a nan allah duk ya tattara bayanin yake a duk yanayin da kuka samu kanku a ciki ya zamanto cewa a ah, makami yanzu mai tasiri da kuma wato ainihin amfani fiye da kowanne kaza ne to ku mallake shi ku rike ku tanadin su dan tsorata abokan gaba san cewa ko ba ababen takala ba ne ko kuma kan wallasa ba ne ba ba daidai ba ne mutum ya zama mai daskararren tunani ana magana za a yaki ka je ka nemo gwafa kana magana cewa ai ku ƙwararru ne wajen harbi da gwafa to zai kana kana gwafa kana sai. Allah yake cewa wa na min dunihim la ta'lamuna hum Allahu ya'lamu akwai wasu kuma can daban banda wanda muka ce ku shiri ku tanadi kuma kun sa abokan fadan ku ne su ma sun san ku abokan fadan su ne to akwai wasu kuma daban da ba ku san su ba Allah ya san su to a ƙarƙashin waɗannan wanda Allah yake magana cewar musulmai ba su san shi ba ba san su ba kai Allah ne ya san su wasu malamai sun ta ƙoƙarin su gano su waye wasu ce ai munafukai ne wasu ce a yahudawa ne wasu ce a suwana ne malam Muhammadu shankiti Allah ya ji kansu da rahama Muhammadu al-amin shankiti yake cewa tsar magana tantantacciya wacce aka tsantsance bayani ita ce mai cewa babu wani abu da ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tattare da bayanin cewa suwaye waɗanda allah nan ya ba a san su ba shine ya san su wasu daga cikin malamai suka ce bincike ma akan sai an gano suwaye waɗanda allah ya ce ɗin nan ba mu san su ba shine ya san su bai taso ba saboda Allah ya fayyace bayanin cewar mu din ba mu san su ba to ina mu ina magana akan abin da ubangijin mu yake ba mu sani ba shi fa yafi kowa sanin kowa yace mu din ba mu san su ba shine ya san su to ina kai ina cewa sai ka gano su waye bayan kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa la taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bibi abin da baka da masaniyarsa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da jinku da ganinku da zakatanku da kuke hankalta abuwa da gano duka ababen za a tambaye ku ne game da su ka faɗi abin da ka gani daidai ne ka faɗi abin da ka ji daidai ne abin da ka hankalce shi ka kiyaye shi ka san shi ka faɗa amma abin da baka ji baka gani baka san shi ba ba naka bane ka ce wani abu don haka kawai Allah ya faɗa mana wa na min dunihim la na humullahu ya'lamu da wasu daban da bamu sani ba ba ku san su ba Allah ne kada ya san su to shikenan a bar su a haka shi ya san su Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah babu wani abu kuma da za ku ciyar komai kankanta sa a bisa ta ciyar da tafarkin Allah gaba to wannan gaba malaman tafsiri suna ambata cewa daga cikin abin da zai fara shiga karkashin ciyarwa saboda addinin Allah ɗaukaka shi shine abin da ka ɗauka ka bayar don jihadi ya gudana takobi ne kibiya ce silke ne bindiga ce harsashi ne duk abin da ka sani za ka bayar ya zama dalilin ciyar da addinin Allah a lokacin fita yake to a karan farko shi abin da yake shiga karkashin wa matun fi min shai haka abin da ya shafi dawakai da tanada su duk sun shiga ciki banda kuma sauran abubuwa da bayi suke na ciyarwa saboda Allah sadaka ga wani mabukaci a ciyar da iyali ciyar da wani wanda yake da haƙƙi a kanka duka yana ciki Allah ya ce yuwaffa ilaykum da abin da kuka bayar aka tafi yaƙi da shi domin Allah da abin da kuka ciyar waɗanda Allah ya ce a ciyar da su haƙƙi ne akan ku kuka yi domin Allah to za a cika muku sakayya da ladansa sai ya ce waffa ilaykum za a cika muku sakayya da ladan kamar ya cika wata ke. ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya aikin kirki kyakkyawan abin koyi guda ɗaya yana da sakayya da lada kwatankwacin guda goma ladansa goma za a bashi tartar abin kirkin da ya kwaɗe mai raf za kuma a ninka masa zuwa ɗari bakwai in Allah ya so kuma zai ninka masa ninkin ba ninkin da ba wanda ya sani sai Allah to shi ne waffa ilaikun wa antum la sannan kuma ko ba za a zalunce ku me ake nufi da ba za a zalunce ku ba abin nufi babu abin da za a rage muku na haƙoƙin abin da kuka da ke buƙatar a baku sakayya kula da ba za a ce ka yi aikin da ya kamata a baka lada ba a hana ka a ce to ai mun baka ladan a wasu wannan dan ban baka ba ai dama kai ma ka san bai zama lalle ko ne sai mun baka a Allah duk abin da kai ka cancanci sakayya sai zai baka sakayya ba zai rage ma sai abin da wannan aya take koyar mu wannan aya tana sanar da mu tilastin yin shiri da tanadi na ƙarfi don tsoratar da abokan gaba da kuma wato kane sharrin su sannan wannan aya tana sanar da mu cewa hukunce-hukuncen dokokin Allah da ya ɗora wa bayi an rataya su da iko da dama sai Allah ya ce wa ittulum sai ce mastaba'atu gwargwadon abin da kuke da ikonsa ba a sa ku yin abin da ikon ku bai kai gare shi ba Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha gurgudan iko fattaqullaha mastata'tum haka saboda haka dokokin Allah da shari'arsa an gindaya cewar sai kana da iko zaka da aka ce buniyal islamu ala khamsati aka ce wa hajjul bait liman istata'a ilayhi sabila saboda haka tsari ne na addinin Allah abin duk da zai dora maka yana dora maka gwargwadon iko sannan wannan aya tana sanar da mu ba duk mu muka sani ba mun san wasu dai da suka bayyana gare mu amma wanda ba su bayyana gare mu ba ba yadda muka iya ba mu san su saboda haka a matsayinka na musulmi ne kokarin dabbaka addinin Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashi hankalin kanka ce wai sai ka san suwa makiyanka wahal da kanka za ka? wanda ya bayyana ya fito fili nuna kiyayyarsa daga basta gare ka ka san zaman da za da shi wanda bai fito fili ba Allah ya ce maka ya san da shi kuma shi yake baiwa wanda yake so shi ma yake son yake bin dokokinsa kariya wallahu ya minan nas man adali waliyan faqad azantuhu bil harb Allah ce shi ne yake kare bawansa na kwarai daga dukkan wani shiri da mugun tanadi mugun tanadi da mummunan shiri daga abokan gaba haka kuma yace duk wanda yake gaba da kiyayya ga masoyina da nake so yake suna yake min dokoki to a sanar da shi ina shelanta masa ya fito na fito mai yakin da Allah da haka ba duk makiyamu muka sani ba sai wanda suka bayyana gare mu waɗanda ba su bayyana gare mu ba kuma Allah ya san su shine zai isar mana da wannan aya tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana ba da sakayya cikakkiya gwaggwaba ga dukkan wanda ya ciyar da wani abu domin Allah don ciyar da addinin Allah gaba don tabarkin Allah ya zama shine madaukaki sannan wannan aya ta kore wa Allah subhanahu wata'ala zalunci yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wa man lahu yuridu zulman lil alamin bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce إنه هو الصليب الحميد Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim fasara wannan aya a takaice Allah ya ce wa in janahu lisalmi idan makiyanku masu gaba da ƙiyayya da yaƙakku suka karkata zuwa ga ai sulhu zuwa ga a tsagaita wuta a sami zaman lafiya tsakaninku da su Allah ya ce fajna laha kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran wanda suke tare da kai da ma duk wanda zai biyo bayan ka mai aiki da koyarwarka to ku karkata zuwa ga wannan sulhun da arna suka karkato cewa ai ku yadda a yi wannan tsagaita wutar da suka nemi a yi ku mara musu baya ku yadda a tafi akan wannan tsari Allah yake cewa wata wakal Allah ka dogara da Allah ba yadda suka iya da ku ko da sun ce a tsagaita wuta zaton su wani shiri za su daban da ya wanda suke da shida don su tankare ku su murkushe ku ko ɗin ku dogara da Allah zai iya muku komai wata wakal Allah ka aminta da abin da Allah ya ga ma kai aiki da shi ka kuma dogara da shi cewa inda ka dogara da shi ba mai iya kai ka kasa sai dai kai ka kai shi kasa innahu huwa samiul alim haƙiƙa shi Allah mai jin dukkan abin da bayi suke ne kuma cikakken masani ne da abin da suke aikatawa ya san niyyar su in ba da kyakkyawan niyya suka ce a sulhu ba yana ganin abin da suke yana ji ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah ya ce wa in jalahu lisalmi fajna halaha. malam Muhammad al-Amin Shanqiti Allah ya kansa da rama yake cewa wasu daga cikin malamai ko wani daga cikin malamai yana riya cewa wannan ayar da ke cikin suratul anfal akwai cin karo tsakaninta da ayar da ke cikin suratul muhammad ko a ce suratul qital da Allah yake cewa fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum al-a'launa wallahu ma'akum wa yatirakum a'malakum Allah subhanahu wata'ala yake cewa kada ku rauni ko al'ummar musulmi ku zo kuna kururuwa cewar ayi sulhu a tsagaita wuta alhali ku ne madaukaka tunda tare kuke da Allah shi kuke wato kokarin cedda da addininsa gaba shi kuma ya ce na tare da wanda yake tare da shi wallahu ma'aku Allah fara tare da ku da taimakonsa da gudunmawarsa da goyon bayansa da karfafarsa to me na ku na ku kururuwar a zo a yi sulhu a tsakaita wuta walan a a'malakum Allah ba zai rage muku ayyukanku ba duk abin da kuka za ku same cikakke to sai wasu malaman suke fahimta kamar akwai cin karo tsakanin ayar da muke tsaka da bayani a kanta wa in janahu lissalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim da kuma ita wannan aya wala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum al'alawna wallahu ma'akum wa lan yatrakum a'malakum to shine sai malam yake cewa babu wata matsala tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu babu batun cin karo ko tafka da warwara tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu magana da take daidai Allah subhanahu wata'ala umarnin da yawa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ya karkata zuwa a yi sulhu tsakaninsa da abokan gaba an gindaya da baibai cewar idan su kafuran suka fara karkata suka nemi da a yi sulhu suka ce a tsagaita wuta a yi zaman lafiya na wani lokaci kenan su suka fara karkata ga batun yin sulhu su suka neme ku da a tsagaita wuta su suka nemi da a zauna zaman lafiya babu fada ku da su to in sun yi haka allah ya ce kuma ku karkata a yi haka ita kuma ayar da ke cikin suratul muhammad suratul qital abinda take cewa ku musulmi bayan Allah muminai kada ku yi rauni ta bangaren har ku rika kiran cewar a zo a yi sulhu a samu ta wuta amma su kafure in suka firgita suka razana suka sare suka ce a yi sulhu ku yadda a yi an fahimta saboda haka ba cin karo wannan tana cewa in arna suka sare suka nuna su da gazawar suka ce a yi sulhu ku yadda a yi sulhu da yiwuwar haka zai iya zama dalili da sanadin da wasu su su karɓi addini su zo ku ciyo su cikin sauƙi ba sai an fafa ta faɗa amma ku a kan kanku ta ɓangaren ku a matsayin ku na waɗanda kuke fitowa tsakanin ku da Allah don ku ce da Allah gaba to kada ku samu sarewar da har za ku furta cewar a zo a yi sulhu ku ta ɓangaren saboda haka ayar kowanne abin take magana daban can ana maganar in kafirai suka fara karkata suka nemi sulhu kuma ku karkata a yi sulhu nan kuma suna cewa ta bangaren ku ko ne kada ku zama ku ne farkon za ku ce a yi sulhu ku karkata ga cewar a zo a yi zaman lafiya da ba yaƙi a zo a wato ainihin tsagaita wuta kakwai wannan saboda hakan aka kalli bayanin sai zamanta babu wata tafka da warwara ko cin karo ko kuma matsala tsakanin ayoyin guda biyu domin duk sanda aka ce wani ya zo ya ce a yi sulhu a tsagaita wuta a zauna zaman lafiya ba yaƙi mu da ku to alamu ne da suke nuna cewar ya karaya ya razana ya sare to in haka ta faru ko ɗin ku karɓi haka domin duk wanda yake ji shi ne da nasara yake jin Allah yana tare da shi da goyon bayansa da karfafarsa to ba batun maganar cewar ya zaci za a yi nasara a kan. ba batun ya sare ya kare ya kuma ce shi zai zo yana cewa a sulhu idan kafirai suka nemi ku sulhu ku yi amma ku ta bangaren kuka ku fara cewa a zo a yi sulhu to shine abin da an haɗa ayon gaba ɗaya suke magana saboda haka wannan bayanin na malam Muhammadu al-amin shanketi da ma wasu suke malaman tafsiri na tabbatar cewa ayoyin nan ba can karo kowace abin take magana a kai daban da yar uwarta sai abin da aya take koyar da mu tana sanar da mu halaccin karɓar batun tsagaita wuta da yin sulhu da zaman lafiya na lokaci tsakanin musulmai da kuma arnan da suke kasu wannan ana tafiya akan haka matuƙar izamantu a kona alkhairi da nagarta da ake ga musulunci zai karu da ita da kuma wato musulmi za su amfani da to wanda sai a karkata zai yi sannan aya tana sanar da mu umarni da a dogara da Allah subhanahu wata'ala a aminta da shi za za a wato anin taɓe ba babu maganar wato a yi galaba akan kuma kun riƙe Allah dogaro ga Allah jari sannan wannan aya tana tabbatar mana da sifar ji ga Allah subhanahu wataala innahu huwa sami hakika shi mai ji ne ina da sifa ta ji jin da isha banban da jin bayansa ji irin wanda ya dace da shi a matsayinsa na mahalicin kowa da komai wanda wata tawaya ba ta riskarsa sannan kuma cikakken masani ne da babu wani abu da ya fita daga iliminsa babu wani abu da iliminsa bai kewaye da shi ba wani shi da abin da ya sauka na karatun mu yau abin da muka ji Allah ba mu ladansa kuskure Allah iya fi mana